Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Nakasa ba za ta zama kasa. Mai sauraro Assalamu alaikum barkanmu da sake haduwa wani sabon shirin na kasa ba kasawa ba wanda ni Usman Ahmad zan gabatar. A makon da ya gabata in ba a manta ba mun ji yadda jamhuriyar Nijar suka ɗauki matakin inganta rayuwar mutanen da suke da bukata ta musamman ta hanyar tabbatar da cewa dokokin da kundin tsarin mulkin kasar ya tanada a game da mutanen da suke da bukata ta musamman an bi su yadda ya kamata tare da basu wasu kuɗaɗe ko kuma ƙara musu kuɗaɗe a kasafin kuɗi domin tabbatar da inganta rayuwarsu. To wannan makon kuma bari mu ji wa muka gayyato amma a Najeriya. Assalamu ah, alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. To da wa muke magana cikin shirin na kasa ba kasawa ba. A ah, sunanan Ramatu Hamad na zama SS3 da Rawi ba Street. Jihar Kaduna kenan? Eh a Kaduna. To me rabata take yi? Karatu ne, aiki ne, sana'a ce menene sana'a ta da farko? Duka nake ina aiki kuma ina sana'a. Ina koyarwa a Leman Evergreen Academy. A kurmin mashi kenan eh. Yes, to. Kurmin mashi. To ya aka kika shigo shirin na kasa ba kasa ba. Uh, wace irin bukata ta musamman kike da ita ke? Mm. yanayin da na gani ake magana a kai na kasa ba kasa ba yana nuna cewa hmm. ya kamata ce ba duk na shi ba ne ake gani mabarashi a duniya haka to kowane na kasa yana da ayyukansa da yake yi hmm. na kasa ta zuciya yake ba hannu balle kafa yake ba hmm. ko ido to wato da ake gani a zahiri ne kawai na ido eh yau ke wata irin na kasa kike da ita a jikinki ko ko bukata ta musamman kamar yadda nake cewa da kasa nawa wata polio ne shan inna kafa eh, ke kuma ana amfani da crutches ne eh, eh. sanda irin sandan na dogara guda biyu eh, eh. crutches eh na hamata eh ke amfani da shi eh to ba kuma ba wai haka ka haife ni da shi ba ina shekara hudu da samu wannan matsala eh kuma da shi haka na yi karatu eh na yi primary school mm-hmm. na yi secondary school har na yi polytechnic mm. me kika karanta na karanta textile technology ah, oh harkan masaka harkan masaka kenan harkan masaka eh. eh sai gashi kuma babu masaka. masaku sun durkushe masaku yawa So, babu <laughs> eh muna fata wata ran su dawo ai mm. amma duk da haka bai hana ni ba na sake koma na karanta computer. Mm. to oh da kika yi na masaka ah, kika ga ba masaka sai kika koma computer. eh sai na zo na yi karatun computer a mm. Kaduna Community Resource Center ina da diploma dina. Oh. To ya kai fara koyarwa? To dai na yi farko na fara aiki da National Council mm. for Welfare Justice mm. a kan tie and die. Mm. Shi aikar wadan field na karatu na kenan. Eh. Na yi shekara uku da rabi da su kafin na bar aikin na dawo na nema aiki ban samu ba sai nake da garin in koma makaranta. so da na apply a makaranta an ɗauke ni a bosa na makarantar hmm, bosa kamar masu harkar rijistar yara da biya kuɗi da sauransu su ne rijistar eh. yara da biya kuɗi hmm. Eh. Hmm. so da kuma ba su irin su kayayyakin makaranta haka to na fara aikin da wani makaranta ana kira first foundation academy oh. shi wannan first foundation academy na yi shekara shida da su sai na bar gurin ya da sake applying a uh, Suleiman Evergreen Academy. To oh. shi a Suleiman Evergreen Academy muke har yanzu. Oh, kike koyarwa. Na aiki tare da su hmm. a bosa makarantar kuma ina koyi da yara hmm, kanana. Ke ce bosa kuma kina koyarwa. Da hmm. kindakatin. Eh yan naziri. Kamar yan naziri kenan. Eh yawa yan naziri. Eh Amma under kindergarten class. Eh. na gani. Eh. To, to da farko a lokacin da kike maganan karatu a kin yi magana a farko kika ce ba kowane nakasashe ne yake bara ba. Ya aka ke baki ibara ba ya aka kika karatu iyayenki suna da hali ne ko ko abin yake? Eh iyayena dai suna da dan gurgudu saboda ni ne farko ni ne farko ai so a gidan. Mm. Kaga ina da kan ina da kanne shida. wa hakan duk iyaye na suka sponsorin dinmu mm. karatun da aka ba kan ne na shi aka bani ba bambanci to yanzu amma misali ke in kika kalli mutane masu nakasa a jikin su wanda ga nan suna ta baraya ya kike kallon al'amarin kina kallon matsayin su suka ki yin karatun ko ku iyayen su ne ko ku gwamnati ce ya kike kallon al'amarin kan wa kike dora matsalar abu biyu ne ina ɗaura ma iyaye kuma ina ɗaura ma gwamnati eh, kamar ta iyaye hmm. akwai ta iyaye idan ka haifa fada, hmm. ka samu ɗan ya samu ɗan matsala kar ka duba cewa wannan ba za ta zama wani abu gobe ba kaga inda ce iyayen sun fara da farko akwai stage da shi an nuna ma shi na kasan na kasan hanya kenan hmm. to in ya kai akwai inda gwamnati za su ɗauka wayansu kuma ga duba kuma gwamnati namu na namu hmm. ta kasan namu ba sa ɗauki na shi da wani abu a baki saboda ni da na yi karatu har na gaba ban taɓa samu wani abu da ake kira scholarship ba hmm, tallafi kuɗin tallafin karatu tallafi eh ban saba samu ba kuma ban ba nema ba daidai hmm. gwargwado na iyaye na ne na yi to ga gani shi shine nake duba a ciki yawanci matsalolin daga gurin iyaye ne saboda saka gan wanda yake da yaro na kasa ya fi fifitawa wanda bai na na kasa amma yawanci iyayen kuma wanda yake faruwa yakan faru na arewa arewa ne sun fi mm. wannan mm. sai ka zan su da babu sana'a ba karatu mm. bara. kuma ana tausaya musu ne? To ai wannan ba tausaya ba ne wannan an riga an kashe zuciyansu kenan. Wannan wahala ne an ɗaurawa ne na kashe shi. Saboda in ka duba yawancin wanda suke da nakasa 'yan kudu nan in yi karatu ina da karatun su saboda ni mai magana na ni ba ya bane amma ni daga arewa ce hmm. ina fito daga kogi state ne ne jihar kogi kuma ni gala ne yana da nasaba da kasancewa kila ko dan ke ba bahaushiya ya bace kila kika samu kika samu karatu ko ko kina ga ko a hausa ana samun masu yin karatu a hausa kan samu amma daya daya ne ba dukkan su bane daya daya ne wanda dan ka samu ne yanzu ne ma saboda yanzu muka zuwa gidaje gidaje wanda suke da ya'ya na hmm. samu muka yi musu hmm. magana oh ba zan ta ku me kuke yi akai to eh. ga yanayin harkar tafiyan kungiya na nakasan da nake yin kenan eh, oh kina cikin wata kungiya ba mm. eh na cikin kungiya da mm. duk iyayen da suke da ƴaƴa kasa su kokari su sa su a makaranta saboda mm. gobe su za su taimaka musu za su taimaka musu kuma su taimaka ma rayuwarsu misali wani irin abu ne zaki iya cewa kila babban kalubale kamar challenge kenan babban kalubalen da kika fuskanta a rayuwarki kai na fuskantar challenges da yawa kuwa mm-hmm. babban kalubalen da na fi fuskanta a ciki shine kamar lokacin da muka neman aikin gwamnati mm. na yi ta apply na yi ta siya form na neman na local government ban samu ba mm. na neman state ban samu ba na neman federal ban samu ba kaga yana cikin wa'annan challenges don mm. kuma ka duba ma challenges da kuma me kasa yake fesin wajen aure idan ka ce ka fito da miji ya kasa za ka aura saka ga ana duba tosayin da za a yi maka Mm. a gidan auren to kaga shi ma part of challenges ne ma na kashashiyar mace in ba dai ta yi da karfi ba an ka hana ta auren za gan kaman in ta je gurin za ta yi wahala amma abin da dai ba ta sani ba shi ne abin da mai kafa mace mai kafa na yi ita ma mara kafan ma na yi. Mm. wajen haihuwa ne suna yi. duba gida ne suna yi. girki ne suna yi. to kaga duk na abu biyu nan shi Mm. kalubale ma mace mai kasa kenan. In aka ce ki yi babban kira misali ga duwa inda abin ya shafa wani irin kira zaki na maganan cewa inda za a yi da mutane masu bukata ta musamman. Babban kiran da zan iya yi nan ne. Mm. kamar wajen ce hana barace-baracen nan gwamnati farko farko abin da gwamnati ya kamata su yi musu tanadi idan aka yi musu tanadi tanadin da muke magana kamar mm, yayin empowerment kamar empowerment nan eh kamar karfafa musu gwiwa akwai da eh karfafa musu gwiwa eh wanda sun riga sun koya sana'a amma abin da za su fara da shi babu mm. a ce a ba su a yi mm. musu tanadin shi ke kenan wanda kuma suke so karatu da cewa an ba su scholarship na zuwa karatu daga free mm. scholarship daga eh daga firamare zuwa jami'a tallafi an tallafi kenan mm-hmm. wuraren mm. sai kuma iyayen da suke da nakasashe suna da mm. yan masu nakasa da ake su daina boye su su fito da su samu su yi karatu to muna godiya sosai ramatu da kika samu tattauna da mu a cikin shirin nakasa ba kasawa ba da fatan waɗanda suke sauraron mu sun dauki darasi ɗaya ko biyu daga cikin rayuwarki mun gode sosai to duka duka a nan shirin ya kammala sai kuma Allah ya kai mu wani makon za mu dasa daga inda muka tsaya. A madadin duk wayanda aka ji muryoyinsu kuma suka taimaka shirin ya kammala, musamman Julie Lazarus Gresham wacce take haɗa mana sauti. Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke cewa Allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya. Na ba za ta zama ba. mai na kasa